yau talata hudu ga watan ramadan hijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da talatin ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na sha biyu na sha uku daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al’amn fikri wa asar shari'atul islamiyya fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh al al'ustazu doktor abdulrahman bin abdulaziz as-sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ومسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan wa basu manta ba bayan da malam yi mana bayani a ƙarƙashin al awwal da abubuwan da suke ɗamfara da wannan a yau za mu shiga alfasul tsani fasli na biyu da ke bayani tsantsan abin da ake nufi da al'amnul fikiri mun yi magana a kan cewa al'umma ba za su taɓa yin nasara a cikin abin da suke yi ba face dole sai sun samu aminci kuma suna iya tunani tunani da kansu ba wani ne ke masa tunanin ba sai ya zama lallai abin da suke yi ɗin to yana da isma ma'ana yana da tsaro da kariya da ba wani ko wasu ne ke iya masu barbaran tunanin ba kun gano wannan da kyau ko idan al'umma ya ta zama abin da take yi barbaran tunani ne daga wasu su wani al'umma sun shiga matsala ina fatan mun gano wannan da kyau wani al'umma tana cikin matsala shi sa kafirai suka yi nasara a kan wawaye suka iya sa su a cikin gazuwatul fikir suka yaƙi tunaninsu yanzu ake a dawo da al'ummanmu cikin hayyacinsu cikin tunani mai kyau su nisanci wannan abin da aka yaƙe su na tunaninsu a kan shi shi ne malin zai fara mana bayani dalla-dalla a wannan gaba inda ya ce wa ya shi milu hamsata mabahis wannan gaba ya kunshi fagagen jawabi guda biyar na farko almabhasul awwal ta'arifu za a bayani dangane da ta'arif cikakken bayani mai ake nufi da al'amrul fikiri al'amnul fikiri na biyu ahmiyatuhu za a bayani akan mahimmancin magana akan al'amnul fikiri na uku dawabituhu za a yi bayanin yadda tsare-tsaren shi yake na hudu wasa'ilu ta'azizihi hanyar da za a bi a haɓaka al'amnul fikir na biyar ma'auwikatihi wa muhaddadatihi za a yi bayani akan abubuwan da ke ƙoƙarin kawo mai cikas da kuma wargaza shi da yadda su za a kawo masa cikas ba samu daman wargaza shi ba to waɗannan abubuwa guda biyar su ne abin da za mu tassa a wannan gaba makaranta domin ba ka san shi ba ku. za a waye gari kai ɗin na abin da kake ba daidai kake yi ba akwai mutumin da bai da am a cikin fikar ɗin shi za ga kana kurarun kai kana da 'yancin yin kaza alhali kuma shi ɗan ne mai gidanka zuciyarka shaɗin ne ke juya ta kun gano wannan madadin ya zama abin da yake ƙor'ani da hadisi da daidai kake bi sai zama iblis ne ke maka wahayi kuma kana biye ma wahayin iblis kai baka sani ba kana ganin ka waye nan ko shaɗin ne mai gidanka ka yake na maka waye ba kun ji ɗaya na biyu ko kuma turawa da wasu wawaye su rika juya ka ga abin da ya karo da na Allah to in kana son tunaninka ya zama yana da aminci 100 bisa ko to za ka zubar da komi ne ya zama alkur'ani da sunna ne za su yi taka zuciyanka na son abin ko ba ta so ka yadda ko baka ka yadda ba jama'a kun gano wannan to malam sai ya ce almutabadir li awwal wahala min almustalah al-amr al-fikri ana kiran al fikiri al-fikri abin farko da ke fara ɗarsasuwa a cikin zuciyar mai sauraron wannan magana zai fara tunanin annahu sabbin alama ya ta'allaku bil fikar kawai za a yi magana ne akan abin da yake da alaka mutum ya zaune na tunani na nazari yi shuru ina ƙoƙarin gano abubuwa wa mu mukawwinati thaqafa da kuma yadda wayewa da ci gaban al'umma zai kasance alhassa bi kullu umma wanda yake ɓanci dukkanin al'umma mutum zai tsammanin waɗannan abubuwa ne za a zauna zaman tattaunawa haka ne ana fara magana za ka fara canin anya ba za a yi magana akan mutum ya zama yana da wayayyen tunani ba ko ya zama yana da tsantsan wayo da hikima ba ko ya zama yana da hangen nesa da ƙoƙarin samun makan shi mafita ba ila tunanin kan gajo wannan ka ɗauka wannan za a tattauna zai yiwu kuma ba shi ba ne walizalika an yi أن a rifin lil’amdin fikiri فيقال malici zai yi a koro bayani dangane da ƙoƙarin fayyace ma al'umma mai ake nufi da al'amul fikiri sai a ce ko an ya aishan nas fi buldanihim mutane su rayu a garuruwansu da unguwanninsu wa autanihim da yankunansu wa bainan mujtama'atihim da kuma inda suke rayuwa suke sana'o'insu kasuwanni makarantu gonakinsu da sauran abubuwa amini na mutumai suna cikin aminci hankalinsu kwance alamu kawinati a salatihim a bisa yadda tsantsan yadda ransu da zuciyarsu ke son su kasance ya zama haka suke wasa kafatihim da wayewansu annawa'iyya wa manzumatiha alfikiri duk irin yadda suke tsammanin sakafan nasu nau'i nau'inta da kuma tsari da aka yi masu na kyakkyawan tunani ko yadda suka tsara ma kansu to wannan ana iya kiran wannan da al'amunan fikiri amma kar mu je ko'ina, ina jama'a wannan ne mafi yawancin yan boko da wanda suke ganin su suna da wayewa da kan gado shi ne tunaninsu Shi ne mutum ya rayu a duk inda yake son ya rayu da cikin jama'an da ke son ya rayu shi ya amintu da abin da yake ganin shi ne daidai a bisa yadda yake ganin wannan shine ci gaba da cin nasara a rayuwan shi da kuma nau'ukan wayewa ba wanda bai taka ba kuma ya tsara ma kanshi yadda yake ganin wannan shine daidai da kuma yadda wasu ga tsaro mashi ina tsammanin wannan shi ake cewa mutum ya samu ya zama mai kyan tunani ko to wannan yahudanci ne in kana da irin wannan tunanin to tunanin al'amnul fikiri al-yahudi kenan bayar na musulunci wani wa ba'duhum wasu daga cikin masu bayyana ma'anan al'amnal fikiri yu'abbiru anhu bil amni al-thaqafi suna abbara ko suna bayanin al'amnal fikiri da cewa mutum ya zama yana da wayewa kuma wayewan cikin aminci daga suna cewa al'amnal thaqafi lil mujtama shine dukkanin al'umma ya zama tunaninsu da wayewansu da cigabansu. gabansu to yana da aminci a bisa yadda suka tsara yadda suke son sarayi ne kawai ba wanda ya isa shigo masu da abin da su ba wannan suka ɗauka ba kun fahimci wannan ya'ani wujudu qayyim za a samu wani jagora wata suwiratin ta furzu da wabitu sulukiya ta yadda za su rika fitar da yadda tsarin gudanarwarsu zai gudanu min sha'ani ha an tashba al'amnu fin nufus shine masu irin wannan tunanin shine jagorancin da sauran al'umma su iya kosar da aminci a cikin rayukan mutane kowa a mai abin da ran shi yake so wato jafi aljinohi fil onuf kuma duk abin da zai haifar da tashin hankali ko ɓacin rai ko rashin jin daɗi na al'umma a rika kaffa kaffa da lallashin jama'a wannan shi ma yahudanci ne shi ya sa ga cikin al'amnul fikiri irin na amerika ta ce a bar 'yan luwaɗi su luwaɗinsu su yi aure ma tsakaninsu so da kowa kar a takura ma abin da ran shi yake su. a bar 'yan maɗugo su yi aurensu kar a takura ma kowa a bar masu mallakan bindiga su mallaka su kashe mutane kun gano wannan da kyau ko shi ne irin tunaninsu za ka zo cikin jama'a ka ce a bakka da tunaninka who are you kun gano wannan daga ranar kake rayuwa kai ɗaya a ɗaki ku to ka zo da wannan yan tunanin kai ɗaya gyal amma kana aure ku ka ɗauki wannan tunanin duka kayar yan sai an maka tunanin kun gano wannan tunanin da za a yi makan to shine kaɗai yake cikin cike da aminci amma naka bai da aminci ke da za ki je gidan miji duk wasu tunani da wasu nazarce-nazarce da yake da shigo ki da kiyar shirme ne sai an make sabu an fahimci wannan da kyau kai da zaka je bakunta garin wasu mutane daga ran da zaka je da wani tunani kana ganin wannan shine kadai daidai kun gano wannan da kyau ko ma'ana ka ɗabi'anti da wata ɗabi'an da kake ganin ita ce kadai daidai ko to daga lokacin ne ka shirya sa kanka cikin matsala da suka al'umma cikin matsala wannan shi ya sa amerika da da suka sa duniya cikin matsala fa suna ganin cewa tunanin da suke da shi ne inda duniya ya kamata ta kasance shine daidai tunanin wasu ba daidai ba ne nazarin wasu ba daidai ba ne su sun kai matakin wayewa da ci gaban da wasu da ba su ba to sai da zama bayansu su zama wane ne zama wane ne wannan shi ya sa suka jefa duniya cikin yaƙe-yaƙe cikin matsalan tattali cikin kaza cikin kaza cikin kaza da za mu karanta wannan guji ga daga lokacin da kake yadda da kanka shi yasa a cikin hadisi aka ce a cikin fikihu wala yarda lin nafsihi kada mutum ya ji shi fa ya gamsu da kanshi ma radiyahul muflisun wan irin yanda wanda nan gaba kaɗan ba je ko ina ba za su shiga cikin fallasa ta rayuwa suke iya yadda da kansu irin wannan sakarka ba kanka aminci kana sa ma kanka aminci irin wannan kakaɗi allah ya kyauta waɗannan bayanai guda biyu da ke bayyana al'amnul fikiri da muka ce dukkaninsu akwai shirme a ciki yin zar خطاب fil islam الإسلام وثقافة التسامح والوعاء والوثام ko walwi'am a shafi na 33 malamin ya wannan bayanin haza mafhumul amnil fikiri bi amma wannan shine tunanin abin da ake nufi da al'amnul fikiri a duniyan gama garin mutane waɗanda suke rayuwa a cikin gari wanda su ba kowa ba ne tunanin su kenan amma ma hulla dai al ba da shi to amma menene ake nufi da al'amnul fikir a wajen musulmi فمن المعلوم أن المسلمين يرجعوا يرجعون في كل أمورهم ما ليش أبني سنني سو مسلمي دكنا الأمر سنة كوما وادشي ومنها الفكرية daga cikin abin da suke maidawan akwai tunani wa thaqafiyya da kuma abin da yake na ci gaba ko wayewa ila alkitabi was sunna suna dawo da shi cikin qur'ani da sunna kamar yadda muka yi bayani a cikin kun salafiyan alal jada dawabit tsare-tsaren inda ake ɗauko wannan aƙidan jama'a barin gabo gaskiya sai kai tsaron da baka yi baka da komi naka daga ran da za ka zo cikin wannan harkan kana tanin wai kana da tsari kaza ko kana tunani kaza to kai ma kana shar'anta doka da shari'a tare da Allah kenan zuciyanka ta zama Allah kenan kaga mutum ya bar zuciyar shi tana tafarfasa haka siddan ɗauko mata aya ka jefa mata tunanin ka jefa mashi aya kawai sai ka zauna lafiya duk wanda za ka ga ya samu kan cikin damuwa da matsatsi kowane iri kisa bature bai cikin zaman lafiya tun da allah ya yi shi kuma duk tunaninsu ya na zahirar minal hayatun duniya kun gano wannan kullum suna jin haushin wani suna da korafi kan kaza suna da tunani kan kaza suna damuwa kan kaza kun zama ke haifar masu da wannan asalin nazarin bai da am ne shi na cikin zuciyar suke ɗauko shi kuma suna juya abubuwa ne bainal hobby wal karaha tsakanin so da ƙi wanda yake cikin ina cikin zuciyarsu ba wanda yake cikin littafin Allah wannan shi ne to amma su musulmi komi nasu ilal kitabi wa sunna fahuma masdarul amnil fikiri ladaiha a wajen musulmi tushen da ake ɗauko tunani da nazari mai kyau cikin ƙur'ani ne da sunna duk abin da ba ƙur'ani ba ba sunna ba ba ruwan musulmi da wannan abin sam duk yadda mutum zai ƙoƙari ya himman ɗauko wani abin da ba wannan ba ko, ala ko kallon shi ma ba sa yi sai dai tafa gamniya yana shirme ولذا an أردنا أن ga ta'arifan lil'amnil fikiri. mara ya ce da wannan ne idan muka himmatu muke son mu kawo bayani tsantsan bayani na al'amnul fikiri ladai hazil ummatul islamiyya a gaban wannan al'umma na musulunci fa inna na na ƙulu to sai mu ce an yi ishil musulmi na fi biladihim musulmi su rayu a garuruwansu amini na alama kawinati a salatihim suna da aminci akan yadda kowa yake misali ni yanzu yadda nike ko to lura da ya wannan yake sai yi ƙoƙarin zama da shi lafiya yadda yake ban nuna mai halina ba ba kuma munafinci ba ne mana ina da damuwa ina da ƙorafi, ina da ƙunci, kar in nuna mai dan uwana ne ni in yi haƙuri da shi shi kuma ya rayu da ni ya nuna man yana son rayuwa da ni ba tare da ya nuna man halin shi ba yadda ni mai haka shi ma yi man sai kasance ni abin da ke damuwa na ne kokarin kau da shi ne in zauna lafiya da dan uwana dan uwana ya kokarin kau da abin da ke damuwan shi da ni a ran shi don iya zama da ni lafiya lo kun gano wannan da kyau ku wannan ita ce uhuwa al-islamiyya idan kana da wani nazari a ranka sabanin wannan baka cikin musulmi kana daga cikin mushrikai da ke bin son zuciyarsu shi za ke ganin amerikawa ba sa cikin aminci kwata-kwata duk inda suka suna ɗarɗar kowa makiyinsu ne kowa mai cutansu ne kowa mai kaza ne kowa mai kaza ne sun ƙi yadda da irin wannan tunanin da sai zauna lafiya da kowa jama'ar annabu kuna gano wannan da kyau da sai zauna lafiya da kowa mala yake cewa wasa kafatihim at-tawa'iyya wa manzumatihim alfikiriya almanbathika min alkitabi was sunna wayewansu da kuma ƙoƙarin yi masu tau'iya bayanin shiryar da su da kuma tsare-tsaren gudanar da nazarinsu da tunani to ya zama ana ɗibo shi ne daga alkur'ani da sunna ba zama za ka yake nazari kana zama kana fara nazari to na kur'ani da hadisi to kana bin kanka kenan mai ƙur'ani ya ce shi na kawai haka musulmi yake ana fara magana sai ce wake ba ka da tunani da nazari da abinda ka tsara ma kanka sai ka ce eh wanda yake cin alkur'ani shine wanda Allah ya tsaro a madadina shi yasa na ce muku idan muka zo zaka ji shi musulmi bai da komi nashi duka na alkur'ani da hadisi ne amma kana zuwa ka fara maganganu kana zubo su a haka za a ba a wannan tsarin ko to ka fita cikin su kenan duk abin da zaka zaka ce jama'a saboda fa Allah ya ce sau da annabi ya ce ga bayanin malaman farko bin wannan shine kaɗai daidai saba ma wannan kowa ba zai zama daidai ba ina ganin in muka wannan shi kenan za a ga magana ba zai yawa ba sannan kuma al'umma za su haɗu wuri ɗaya yanzu kun fahimci yadda aka yi tarbiyyar 'yan najeriya an yi tarbiyyar sa kan irin wannan shirman ne ko eh kan shi aka yake boko an yi tarbiyyar 'yan boko akan wannan ne ba ya karu kusan wannan akan wannan aka yi tarbiyyarsu famata matma annal muslimuna ala khassa isa sakafatihim wa mumayyizati fikrihim wa aminu ala dhalika min wa withati min lawthati al-fikr ad-dakhil wa ghawail as-saqafa al-mustawrida faqad tahaqqaqa lahum al-amn al-fikri malai ya ce duk lokacin da musulmi suka samu natsuwa akan abin da yake ɓance su na wayewa da abin da suka fice da shi na tunani suka samu aminci ga duk abin da zai iya gurɓata masu nazarinsa da zai shigo daga ƙasan waje wa gawa saƙafa da ɗarkaniya da kwashe-kwashe da sunan wayewa almustaurida wanda ake koro masu faƙat ta haƙa ƙalahun al'amnul fikiri in sun yi watsi da waɗannan to sun samu abin da ake ce ma al'amnul fikiri allahu alam ma da ce wannan bayani ka duba littafin al'amnul fikiri da ma'alid dr abdulaziz bin abdulmuhsin a turki shafi na 66 kunjin da ake samun amincin shine ka zauna ba ka da abinci wasu abin da ƙur'ani ya ce mu ta irin wannan ne sai ga ji wawaye suna cewa to kun zama bawon bayan suwa ne sai abin da suka gaya muku za ku yi sun kasa fahimtar kai bawon Allah ne wanda Allah ne kaɗai ke gaya maka abin da za ka yi shi sai ka yi nasara makanan kana tsare-tsare kana faɗin wata magana sai a ce ta ta saba ma Al-Qur'ani? ai ta saba ma hadisi ya kana musulmi ka saba musu sai ga mutum ya turus shi kuma ya riga ya gama tsarawa shi yana ganin wannan shine daidai to irin tanin da bush ba yake yi kenan ba irin tanin donald trump ba kenan ba amma kai musulmi za ka jira ka ce to me ƙura'ani ya ce ba hasan sani a hamiyyatul amnul fikir mala yake cewa mahimmancin al'amnul fikir wani abin na da matukan mahimmanci ya zama ka da aminci cikin tunaninka ma'ala ya ce al'am eh, matsalabul asasi li kulle umma kun ga aminci shine asalin doron abin da kowace al'umma take nema ba al'umman da za ta so a cikin abubuwan da take ba ta da cikin aminci wa ya ci amnul fikiri ala ra'asin ka'ima al-ghayatul hamma ma'ana yake ce al'amarin aminci cikin tunani zai zo shine jagora kuma shine gaya mafi mahimmanci na kowace irin al'umma ta kono himayatan mujtama saboda zamantakewan al'umma ya samu tsaro amma a na gaba daya wa shababi khasa ko musamman matasan al'umman fil biladil muslima a cin garuruwa na musulmi min al afkar dakhila na tunanin banza da ya shigo masa alhaddama wanda yake wargaza al'ummomi wajiban shar'iyyan yin haka a shari'a wajibi ne wa faridatin diniya kuma farilla ne wannan a cikin tsarin addini kunga yanzu misali idan kowa ya ce yana da ra'ayin shi zai tsaya kan ra'ayin shi mutum biyu za su iya tsaya waje da eh sai musulunci ce kai cirna kai cirna ka ganawa kai ka yadda da wannan wannan ya yadda da wancan ya yadda sai ga al'umma sun zama yadda ka san tsintsiya maɗorinsa da sun zauna cip ba su da matsala amma in aka bar kowa da nazarin shi da tunanin shi ko mutum biyu ba su iya tafiya tare ba an fahimci wannan shi ne ka ji mutu ya ce shi na son ya rayu irin na amerika kowa cikin yanci ta waɗannan mutane su yan iska ne kai ɗan iska ne kun fahimci wannan da kyau ku a musulunci Allah bai yadda haka ya kasance ba tunaninku ana son ya zama iri ɗaya ne nazarinku iri ɗaya ne ko ku iri ɗaya ne shi yasa sai aka zo da alkur'ani da sunna wanda suke da isman da ba za su gurɓace ba sai aka ce a kansu za a gudanu wa haƙiƙatul amnul fikiri fikri kada ja'at fil adidin min al karima haisu yaqulu al haqq subhanahu wa ta'ala mala ya ce haƙiƙan yadda al'amnul fikar yake wannan ya zo cikin awayi mabambanta na alkur'ani mai girma a yadda allah maɗaukin sarki yake cewa walau an na ahalar ƙura amanu kau da ce mutanen gari ana ishara zuwa ga wata alƙarya ne kama ce kowace ma alƙarya za su yi da su imani sa ta ƙawa a zuciyarsu. to la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu kofofin albarka sama da ƙasa da za su yi imani su yi takawa to arziki zai zo to ya ke imani kai ne zaka tsara ma zuciyanka inda zaka yi imani ya za ka yi takawa kai ne zaka tsara ma zuciyanka inda takawa yake ko ko Allah ne zai tsara ma in tsarin Allah ne ko to Allah zai sa albarkacin abin da kake yi Kiza za duk abin da kuke tafiya kan shi in aka aje Allah gefe zan babu imanin da takawa to ba za ku ga albarka ya zo ba dole sai an cika waɗannan ƙa'idojin za ka zo ka ji yadda ake har hada amnul fikir yanzu cikin kayan tafiya tunanin ka ya zama mai kyau kana nazari mai kyau to sai in kana da imani kuma kana da takawa to duk abin da za ka fitar ka faɗi za ka ga allah maɗaukin sarki ya sa albarka ko ta ko'ina cikin shi amma ba imani ba kawa, kana gama faɗi sai ka tunzara wani Allah ya kyauta aya ta 96 cikin suratul a'raf mala ya ce wa ayyi baraka a azumin minta tahqiqil amd akwai wani albarka sama da mutum ya tabbatar da aminci cikin abin da yake yana akwai albarkan da yake wannan ne duk abin da yake ka son albarka cikin wannan abu in Allah ya sa albarka a cikin komi naka to me ka rasa kisa Allah ce wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalada aminan Nabi Ibrahim na addu'a ya ce ya Allah ka sanya wannan gari ya zama gari ne wanda yake cikin aminci aya ta 35 cikin sota Ibrahim wa haza ma manna Allahu azza wa jalla bihi ala quraish wani yana daga cikin baiwan da Allah ya kuraishawa da ya ce kuraishin fi rahilata ilafihim rahilatar shita'i wasaif su ƙureshawa suna da wata ɗabi'a na zuwa ce rani wacce suka saba da ita <clears throat> suna fita sheku lokacin bazara da hunturu to shine Allah maɗaukin sarki yake cewa wannan ɗabi'a na fita ce rani da suka saba da ita to sai Allah ya masu wani ta tagomashi kasantuwan ɗakin Allah yau a cikinsu to kiyaye wannan abin da Allah zai faɗa mana a nan to shi ya samu masu da aminci sai Allah ce falliya abudu rabba hazal bait saƙura su bauta ma ubangijin wannan ɗaki kaɗai kenina daga cikin bautan Allah shine al'imanu wa takawa duk wanda ya wannan sai ce Allah zai ata'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su da su mayin wata ne kenan duk mutumin da ya tsaya ma Allah sai Allah ya sa ya fi karfin abin da zai ci fa amanahum min khawfin kuma Allah ya amintar da su akan tsoro in dai ka sa imani da takawa cikin duk abin da kake yi ko to Allah zai amintar da kai daga kowane dangin tsoro wa manna Allahu ala quraishin fi mawdi'in akhar bi qawlihi kuma haka Allah maɗaukin sarki ya mu ma shawa bai wanda ya masu inda yake cewa awalam numakkin lahum haraman amina wai ba mu saman musu da harami ga cikin aminci yujba ilaihi Samaratu, kulli shay'in wanda daga garuruwa masu nisa ake ɗibo kayan marmari kayan daɗi masu yawa ana kawo masu ba hmm? garin ba nan ake noma ba amma ka je ka gani wanda ya fi kowanne daraja kuma na ake kai shi da arha wannan bai shi su ba to ma kun ji faɗa ko wannan ko to shimfiɗa da sharan bage kenan matakin farko kana son tunanin ka ya zama mai kyau ta hada al'umma ka gyara su saiti imani da takawa ayata 57 cikin sotul kasas Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum